ta fushi masu fushi su yi ta fushi bayan safa ta jin haushi ja gaba ya karɓi ƙasa pdp ta sha kashi masu fushi su yi ta fushi yan bakin gida ya aka ji ja gaba ya karɓi ƙasa apc duk wanda ya ji masu fushi su yi ta fushi kasuwa ta shi ne magwajin ja gaba ya karɓi ƙasa ta gaba dai ta gaba dai ja gaba ya karɓi ƙasa dan aka kone kuka ce ja gaba ya karɓi ƙasa malam tinubu ja gaba ya karɓi ƙasa
Firandan Tinubu, masu fushi su yi ta fushi Bola Tinubu, ja gaba ya karɓi ƙasa na kashin Tinubu, ja gaba ya karɓi ƙasa Asuwaju Ahmad.
masu fushi su yi ta fushi Shabani da murna ta kusa, ja gaba ya karɓi ƙasa tabbata ne san ba kusa.
ja gaba ya karɓi ƙasa Asuwaju lamari na ta bisa.
masu fushi su yi ta Yau fushi sunan ka firandan na ƙasa.
ja gaba ya karɓi ƙasa APC, masu fushi su yi ta fushi sirarara an karbi ƙasa.
ja gaba ya karɓi ƙasa Dan gidan firandan na kusa, masu fushi su yi ta fushi APC mu ne na daya.
ja gaba ya karɓi ƙasa Mun da ta samu matsaya.
masu fushi su yi ta fushi Mun da a tushe majiya.
ja gaba ya karɓi ƙasa kowa ya taho ya rakiya masu fushi su yi ta fushi nan bada kashin garako ja gaba ya karɓi ƙasa bi da birin da na riko masu fushi su yi ta fushi ba su da kosi ta dako ja gaba ya karɓi ƙasa bi ta karci kasa ja gaba ya karɓi ƙasa ko ta fada makasa masu fushi su yi ta yan fushi kwando su ba su kusa Ja gaba ya karɓi ƙasa.
ita na ya karbi kasa Ja gaba ya karɓi ƙasa.
gaban kasa ba su kasa Masu fushi sai ta fushi.
da garda ka na zo Ja gaba ya karɓi ƙasa.
haya haya haya Masu fushi sai ta fushi.
zaben bana an tashi hazo Ja gaba ya karɓi ƙasa.
tashin da nasibin shi ya zo Masu fushi sai ta fushi.
Ingila zoro Ingila Ja zoro gaba ya karɓi ƙasa.
Azikin Ingila tashin makura Ja gaba ya karɓi ƙasa.
Zare ba da kan in kara Masu fushi sai ta fushi.
Malam mahuta da mufura Ja gaba ya karɓi ƙasa.
Rayan masariya ka gani Ja gaba ya karɓi ƙasa.
Zatin nufi ya tashi wani Masu fushi sai ta fushi.
Ke da siyasa ta jini Ja gaba ya karɓi ƙasa.
Kasan wani ya girma wani Masu fushi su yi ta Shi fushi.
lalam na sauka gida Ja gaba ya karɓi ƙasa.
Ni kake ka kori kuda Masu fushi su yi ta fushi.
Ke bandar ku ne lagwada Ja gaba ya karɓi ƙasa.
Zamin tare ta girma shida Masu fushi Ayawa su yi ta fushi.
Bala ta amanar tinubu.
Ja gaba ya karɓi ƙasa.
Zaɓi izibila masu dubu.
Masu fushi su yi ta fushi.
Sanatau Ahmad masu kuri.
Ja gaba ya karɓi ƙasa.
Allah yi ka samun sarari.
Masu fushi su yi ta fushi.
Gwamnan Sani Uba mai asali.
Ja gaba ya karɓi ƙasa.
An san ka da kyawu na hali.
Masu fushi su yi ta fushi.
Ban da wata uban abba kuma.
Ja gaba ya karɓi Da ƙasa.
yan rufa ya mun samu zama.
Masu fushi su yi ta Da fushi.
nan ba kudu kuke hidima.
Ja gaba ya Har karɓi da ƙasa.
malula na Nijar musaba.
Masu fushi su yi ta Har fushi.
ya bella baya rigima.
Ja gaba ya karɓi ƙasa.
Shugaban fati dangarce kuma.
Ja gaba ya karɓi ƙasa.
APC kuma da ya sama.
Masu fushi su yi ta fushi.
Ka da gaba hajar ka kuma.
Ja gaba ya karɓi Saura ƙasa.
fannoni kuma gyara zama.
Masu fushi su yi ta fushi.
Yan kanzila sun samu wuri.
Ja gaba ya karɓi ƙasa.
Kwarar da shi ne makai.
Masu fushi su yi ta A fushi.
jihar Borno da gwamnan mu fari.
Ja gaba ya karɓi ƙasa.
Ba magana ba ba zulum.
Masu fushi su yi ta fushi.
Kawuna shi ne mafita.
Ja gaba ya karɓi ƙasa.
Da masu daraja a kwata.
Masu fushi su yi ta Uba fushi.
sani da yawa ya fito.
Ja gaba ya karɓi ƙasa.
Yan Kaduna kowa ya fito.
Masu fushi su yi ta fushi.
Shiga wakwa sai masu gani.
Ja gaba ya karɓi ƙasa.
Modi da hujja da yini.
Masu fushi su yi ta fushi.
Shamai mala dan boni gida.
Ja gaba ya karɓi ƙasa.
Mu a yau ba mun kori guda.
Masu fushi su yi ta fushi.
Wanda ya zama yan gwamba a karɓi eh.
ƙasa.
Sai nawa shi ne da farai.
Masu fushi su yi ta fushi.
Shano ala mai mai ta a.
Ja gaba ya karɓi ƙasa.
Nan faran mu ne na kusa.
Masu fushi su yi ta fushi.
Yan son kwata dan hali ta so.
Ja gaba ya karɓi ƙasa.
Ashe Ahmadu Allah ya da su.
Masu fushi su yi ta fushi.
Ga Nasiru kauran gwandu.
Ja gaba ya karɓi A ƙasa.
jihar Kebbi ma babu gudu.
Masu fushi su yi ta fushi.
Shi ne da da Umar Bago.
gaba ya karɓi ƙasa.
Shi ba gwada sa'a ya shigo.
Masu fushi su yi ta fushi.
Mun dawo filato ta fitar.
Ja gaba ya karɓi ƙasa.
Bada amana ya tsayar.
Masu fushi su
siyasar mata Ja gaba ya karɓi ƙasa.
adamawa mu da muke mafita Masu fushi su yi ta fushi.
sulakar ka ji komai Ja gaba ya karɓi ƙasa.
sarawan za ka yi maimai Masu fushi su yi ta fushi.
ga masu fushi ku yi ta fushi Ja gaba ya karɓi ƙasa.
APC ne san mu kusa Masu fushi su yi ta fushi.
Ilan saka abin na farzo Ja gaba ya karɓi ƙasa.
ma fa da hujjar shi ya zo Masu fushi su yi ta ga fushi.
Aminu Sulaiman Kadu Ja gaba ya karɓi ƙasa.
APC ya zo mu nabi Masu fushi su yi ta fushi.
Alƙin ne mun tare sakir Ja gaba ya karɓi na mazan ƙasa.
ba shi amana take dar Masu fushi su yi ta na fushi.
masari da hujja ya tsayar Ja gaba ya karɓi ƙasa.
Ba gaba ya karɓi ƙasa har ya kai ja gaba ya karɓi ƙasa Masu fushi su yi ta fushi.
zaɓe ya kammala mu ne gaba mun karɓi gida Ja gaba ya karɓi ƙasa.
masu fushi su yi ta fushi Zaɓe ya kammala mu ne gaba mun karɓi gida.
ja gaba ya karɓi ƙasa masu fushi su yi ta fushi zaɓe ita tabbata mu ne gaba Allah a mafita Eh, Ja gaba ya karɓi ƙasa.
masu fushi su yi ta fushi Zaɓe ya kammala mu ne gaba mun karɓi gida.
mun daga gode maka Allah da hukuncin da kai Ja gaba ya karɓi ƙasa.
da ka dara mana jigon mu a wannan mazayi Masu fushi su yi ta fushi.
Rabbi ka dafawa tsanin mu ya haure mahayi Ja gaba ya karɓi ƙasa.
Duka Allah ka albarkaci wannan mahada Ja gaba ya karɓi ƙasa.
Masu fushi ku yi ta fushi Zaɓe ya kammala mu ne gaba mun karɓi gida.
Raɗinsa a gurin annabi shi ne makura Ja gaba ya karɓi ƙasa.
Ga mu da kamun kafa mun rungumu wannan halara Masu fushi su yi ta fushi.
Ana hali wadda sahabban sa misalin madara Ya gaba ya karɓi ƙasa.
Sasuwa ta da kashin su fita kunyar marada Ya gaba ya karɓi ƙasa.
Masu fushi su yi ta fushi Zaɓe ya kammala mu ne gaba mun karɓi gida.
Ke ki fito kai ka fito don ku fito mi ta rawa Ya gaba ya karɓi ƙasa.
Ni ta nishadin mu da murnan mu na samun daduwa Masu fushi su yi ta fushi.
Ita gaba ya karbi ka samun da ta samun natsuwa Ya gaba ya karɓi ƙasa.
Da ta gode maka Allah da ka inganta gida Ya gaba ya karɓi ƙasa.
Masu fushi ku ita fushi Zaɓe ya kammala mu ne gaba mun karɓi gida.
Masu fushi ya kuke kyauta gaba shi ne na daya Ya gaba ya karɓi ƙasa.
Ita gaba shi ne gaba da mun ji a dukkan majiya Masu fushi su yi ta fushi.
Masu da kan fara ya kyauta ku je ku yi Ya hadaya gaba ya karɓi ƙasa.
Tunubi na nali in za ku kuzo mi mu hada Ja gaba ya karɓi ƙasa.
Masu fushi su yi ta fushi Zaɓe ya kammala mu ne gaba mun karɓi gida.
An yi hakan an yi hakan me duka ya yadda ya so Ja gaba ya karɓi ƙasa.
Kumfa ya kwanta da lakan ja gaba shi ne ya faso Masu fushi su yi ta fushi.
Ko ku yi ko kar ku yi Allah ya yi aya ta faso Ja gaba ya karɓi ƙasa.
Gaba dai gaba tilas abu jam'i da dada Ja gaba ya karɓi ƙasa.
Masu fushi ku yi ta fushi Zaɓe ya kammala mu ne gaba mun karɓi gida.
Zabe ya tabbata APC fatin biya ci Ja gaba ya karɓi ƙasa.
Mai duka Allah ya nufa to ku bi kar ku isa ta ci Masu fushi su yi ta fushi.
Muna da gode maka Allah da ka dora mu gaci Ja gaba ya karɓi ƙasa.
Nufa aikin shi da tsafta da mutunci na gida Ja gaba ya karɓi ƙasa.
Masu fushi ku ta fushi Zaɓe ya kammala mu ne gaba mun karɓi gida.
Mai wayan PDP kankar sun dauki fara Ja gaba ya karɓi ƙasa.
Obi baya iya tukin sa ya tilar ya jira Masu fushi sai ta fushi.
Kwanda baya rike nanan da ka dama da fura Ja gaba ya karɓi ƙasa.
Ku hakuri ku ta biyayya ku taho ni mu hada Ja gaba ya karɓi ƙasa.
Masu fushi ku ta fushi Zaɓe ya kammala mu ne gaba mun karɓi gida.
Karya ai ba ta diya ta yi ta furewa ya gani Ja gaba ya karɓi ƙasa.
Ya gaba ya karbi kasan nan abu ya damu wani Masu fushi sai ta fushi.
Rashin jini kan ta tsaga da na hanga na gani Ja gaba ya karɓi ƙasa.
Ya gaba shi ne gaba Allah gaba tilas na fada Ja gaba ya karɓi ƙasa.
Masu fushi ku yi ta fushi Zaɓe ya kammala mu ne gaba mun karɓi gida.
Bai rufe bakin magiya An zuba zaɓe muka ce Ita gaba shi ne sama PDP koma wakafi mun rufe bakin makiya.
APC sai in rufe bakin mabiya apc ta ci gari kuma kuma murna zami in yi kwatancan mabiya mun rufe bakin makiya ku hakuri al'umma za ku ga sauyin yanayi mun rufe bakin makiya apc mun ci gari ta gaba shi ne sama pdp koma wakafi ana alakar mu da ayin talakawa haka ne mun rufe bakin makiya yaye muku bori na da ganshi waje dauran jiya ne apc ta ci gari tare da shi can aka yi zo duka shake wuya ne mun rufe bakin makiya APC ko ma kasa APC dodar muka yi mun rufe bakin makiya APC mun ci gari ta gaba shi ne sama pdp koma wakafi Mutum da biya karfi kasa don makiya sun yi kuri mun rufe bakin makiya ai sai dai ku yi haƙuri APC ta ci gari apc ta ci gari Hali ku yi so haka mun gamsu da zaben nagari mun rufe bakin makiya sai bola dan Ahmad Tinubu karshen harafi mun rufe bakin makiya APC mun ci gari ta gaba shi ne sama pdp koma Da wakafi an kai gwamna an yi bari alƙalami ya kuduri mun rufe bakin makiya Idan muka juyo haka sai su yi haka tama ni bari.
apc ta ci Masu gari lafiya ta bi haƙuri ya musu babban uzuri.
mun rufe bakin makiya Allah ai alƙadir ne mai kula ƙarshen sharri.
mun rufe bakin makiya APC ta ci gari.
ta gaba shi ne sama pdp koma wakafi Kamomin ka gina su suka sha ba ta ka zance sama ba.
mun rufe bakin makiya Suka zama rena kama ban yi tunanin haka ba.
apc ta ci gari Me ta kashe haka ba haka ba don haka ba.
mun rufe bakin makiya Wani ila ka kudai shin aka tantan arziki.
mun rufe bakin makiya Na ta gaba shi ne sama pdp koma wakafi Yan koren masu dako ba gazali ne muku ba mun rufe bakin makiya Amma na shaida muku za a yi haka ba tun jiya ba apc ta ci gari Ban muku rana ta faɗa ba a bori mai muku ba rufe bakin makiya Kun gina 'ya'yanku da jikoki yan dori da fi mun rufe bakin makiya ta gaba shi ne sama pdp koma wakafi Ko ba hawa ko ka iya yanzu ku sauka aka zo mun rufe bakin makiya Ga asuwa ta abila kun rikice kun yi gizo apc ta ci gari Ku yi mana kokar ku yi mun dangana karba muka zo mun rufe bakin makiya An yi hawa da gangara wanga batu ba gazabi.
mun rufe bakin makiya
APC ta gaba shi ne sama pdp koma wakafi mataimakin asuwaju kashi mutangin duka mun rufe ne.
bakin makiya In gina zo da zan faɗa na taba yare na sani.
apc ta ci gari Bibi ana ta maruko zaɓe ya kammala mun ne.
rufe bakin makiya Mataimakin asuwaju kalubu ya imali dubi.
mun rufe bakin makiya Na gode.
Ta gaba shi ne sama PDP koma wakati
Mai rufe bakin magiya.
an zuba zaɓe muka ci Ita gaba shi ne sama PDP koma wakafi.
mun rufe bakin makiya APC mun ci gari.
Ta gaba shi ne sama PDP koma wakati Sai an rufe bakin makiya, an rufe zaɓe muka ci ta gaba shi ne sama APC